no let to cry in bala muhammad kauran bauchi a lokacin da ake ciki da hada-hadar zanga-zangar ɗumamar yanayi shi ko ya fito yana aiwatar da kamfen ɗinsa na 2027 a wannan lokaci a yayin da yake fidda wasu lafuza daga bakinsa kamar haka saboda haka mu yan pdp a shirye muke mu kawo canji mu kawo abubuwa masu nagarta shi kuma shugaban ƙasa tinubu in ya ci gaba da wannan 2027 insha Allah za mu kira shi ya zama shugaban kamfen mu don mun riga mun ci Abin da ya sake wannan furucin ina gaya manta da cewar talakawa sun waye, talakawa sun san me suke, talakawa sun san can kansu, talakawa sun san wake kaunar su. Ba wanda zai zo ya kara raina masa hankali kamar yadda aka yi a baya, insha Allah yanci ya samu. Bari ku ji karishin zancen. Kuna PDP! Kuna son PDP! Wa ya kawo yunwa? wa ya kawo wahala wa ya kawo cin mutuncin mutane wa ya kawo protest to don Allah ku zaɓi PDP daga yanzu zuwa 2027 PDP power babu yadda suka yi a bayan da za a yi koma shi dama da ke dan jam'iyyar adawa ne dan PDP ne to mu talakawa yanzu ba mu da jam'iyyar adawa ko ba ta adawa ba mu mutum muke shi ne. kuma har da kai a cikin gwamnonin da aka yi zalunci wannan time din don haka ba daga kafa ba daga kafa ba daga kafa ba daga kafa ba daga kafa tinkan aje ko ina ina ma aka je me ma aka yi shugaban kasa bai yi magana ba yana cewa ya ba wa gwamnoni ma'udan kuɗi kowa ya raba a jiharsa saboda an salamar wannan dumamare ne amma ka fito wai kana mana kamfen cewar wai pdp power kana kare jam'iyyar a tun daga yanzu wannan siyasar ka daina ta kai dama mun san cikakken dan siyasa ne shine mu jikinmu duk kunne ne ba za mu yarda da kai ba ba layin yarda da kai ba layin yarda da kai ni ba dan siyasa bane kuma ba na siyasa irin wannan siyasa da je ne ta mutun no mu cancanta muke bi. dan haka kaura ka daina wahalar da kanka a duk gwamnonin Najeriya ba gwamna na gari oh my god let's go <laughs> in dai da kai aka yi wannan mulkin turbin to da sa hannunka hakunta ta wa talaka me yasa ba ku to kun yi magana tun da wuri ba sai da talaka ya fito protest ya waye yanzu kuma kuka samu bakin magana kowa da ɗaɗɗaya kun ga cewa tunubu ba zai kuma ba ko ana hama za hama ta ku to yanzu muka ɗaura kafar dambe da ku in dai ta fannin nan ne sai yanda karfin bai kare ba wanda zai kara ba talaka taliya karba duk kuma talakan da ya karbi kuɗi ce zai zaɓe ma sai Allah ya sine masa albarka tsinannu irin gwamnonin nan ma Allah ya isan mu tsakanin mu da ku Allah zai saka mana akwai sakayya amma talakawa kunnan ku nake ja 2027 sai ku fito ku yi su ba mu da pdp ba mu da apc cancanta zan bi kai mu tafiyar matasa ma zamu duk tsohon da ya haura daga shekara hamsin isa ma ba layin ma me shi ba layin mazaɓe shi mace zai jagorance mu ai mun zama lusare muka haka mun zama shashashu ba mu san uban ba mu san menene manufar mu ba mu a rayuwa wai sabon renin hankali bai san ana yunwa ba ana sadar rayuwa ba sai da aka fara protestin nan bari ku ji kalaman da yake faɗa wai sun san ana yunwa yanzu wai tinubu ne sila ai gwamnoni ku ne kuka ɗaure masa gindi da 'yan majalisu duka sai mun sauke ku tunda ba ku da mutunci gaba da ayyuka masu nagarta wanda zai zamanto masu amfani amma mun san akwai yunwa akwai wahala albashin da ake bayarwa ba kaiwa ko ina mu dai muna biyan albashi a kan kari amma albashin ba ya iya sayan buhun masara wa ya kawo wannan tsari tinubu ko ba ka ne shi ya kawo rage raran mai ya kawo cewa an kana da dubu talatin ba zai saya maka buhun masara ba na sha biyar a da ana mana karya da yaudara wai ana ba mu kuɗi to kudin da ya karu bayan an yi devaluation naira ya zama bayi da amfani ko komai aka ba bamu bayi amfani shi yasa muke kiran shugaban kasa tinubu wanda dan siyasa ne mai kwari kuma mu a zaton mu ya aiki mai kyau a lagos sai muka dauka najeriya ma zai gyara to kamar cewa Najeriya ta fi karfinsa. Najeriya ta fi karfin ku dai gaba ɗaya. ta fi karfin ku ba shi kadai ba har ku. Ina ba da albashi, wai kuma sun san albashin baya sayan buhun masara. Albashin da ba a kan lokaci ake biya ba bayan haka ana rike mutane albashinsu yan fensho ba a biya su ba yan waye yan waye gratuity komai yarin caɓe a ƙasa wai amma yake da bakin irin wannan in sun zo kamfen kamata a na jefe su saboda ba su cancanta su su mulke mu a kasar mu ba bai cancanta ba ko kada Najeriya ƙasa ta kai dan wace jiha ce ke yar wace jiha ce ku mana comment da gwamnan da kuke so ya wakilce ku kana ku danna mana subscribing ku mana liking ku mana sharing mun gode